tuba wato daga abun da bai kai a ce masa gaskiya ba ma tuba a mu'amaloli dukka eh na kama ce shi nan tamamu to kuma na gaba gaba ne ba ko ina namu namu abin da yace ce a taubatu mimma dunal haqqi qala sahibul manazil rahimahullah wala yatimmu taubati matsayin tuba ba zai cika ba illa bil intiha isai mutum ya kai ila taubati mimma dunal haqqi daga duk abin da yake ba gaskiya ne ba duk abin da bai kai kan gaskiya ba mutu ya tuba daga gare shi larabcin ne sai su yi amfani da wata kalma duna laƙi duk abin da ba gaskiya ne ba ta wuta ya tuba daga gare shi ai kaga ina da yawa rayuwa ka ga baki ɗaya sai ka yi fana'i duk wani abun da ba Allah ba ka ƙone shi ka tuba daga duk abin da yake ba gaskiya ne ba shi sai gaskiya kadai daya kenan thumma ru'yati illati tauba sannan kuma ganin illar tauba mana tuban kansa kaga ka tuba ai wata na kasa ce tunda da da ka da gaskiya zaka ka tuba ka dinga ganin haka Hmm? Aina na eh, haka saka ka tursa eh, sakan ka kaga idan ka ga yanzu kana zuwa makaranta an ka kana zuwa makaranta illa ce kaga kana nema kai girman kai da shi kaga ka in kaga in kaga kana zuwa makaranta kana kasa makaranta zuwa makakka kirga ma daga cikin wasu ayyuka amma har kaga kai kana zuwa makaranta kai mutumin kirki ne kenan ثم التوبة من رؤية تلك illa sannan tuba daga wannan ganin illa wato hawan hawan hawan hawa dole dai duk abun da za ka yi sai dai ka yi shi domin Allah kawai wannan magana sai mata sharhiye eh dole sai an yi wata shi kaga dai na farko fa mutum ya tuba daga duk abun da ba gaskiya ba ne ba a ya fito shi duk abun da ke rashin gaskiya ka tuba daga gare shi duk abun da ba gaskiya ne ba shi kaga ka tuba daga gare kaga ka ga baki ɗayan ta gaskiya ce to ai kaga waye zai kawo na sai dai waliyan Allah ko goma mala'ika sai masu mai to shi kenan sannan kuma mutum ya tuba sun maru ya illata tauba ma'ana ya sake tuba daga ganin sun eh, maru ya illata tauba sannan ya kalli illan tuban tuban kansa ya ka gani aka ce yau ka tuba ai na kasashe ne kai yi saka ka tuba sannan kuma ka sake tuba daga tuban ganin illan sai ka koma dai ga baki da komai naka na Allah ne da sai an yi bayani za a ƙara gadewa to ga na farko nan a taubatu madun Allah tuba daga duk abun da ba na Allah ba ne ba an yi abdu bi kalbihi shine mutum ya fita da zuciyarsa an iradati ba walla nufin wanda ba Allah ba Shagari ya ta kau sum'a ta tafi waye ya kau duka mutum ya ce duk wanda ba Allah ba nufin wanda ba Allah ba fa ya abudu ko sai ya ci gaba da bautan Allah wahdahu la sharika lahu bi amrihi wa bi isti'anatihi haka bin umarninsa haka neman taimakonsa fa ya kono kulluhu lahu duk ya zama ga Allah wa bihi wa hadha amru la yasihu wannan abu ne ba zai inganta ba ba zai yiwu ba illa liman alaihi sultanul mahabba sai wanda ƙarfin soyayya ta yi rinjaye a kasa son da ike wa Allah ya wuce so to wanda sonsa ya kai so to shine zai iya yin haka famtala a kalbuhu zuciyansa ya cika minallahi daga Allah mahabbatan lahu son Allah wa ijilalan lillahi wa ta'aziman lillahi wa zullan ƙanƙantar da kai wa khudu'an wanki tsarar da karewa bai na yadaihi wa fitikarar ilai fa’ida sun halahu zalika baƙiyar alaihi baƙiyar alaihi inda hun baƙiyatan okura hiya illatun ɗayan ke na motsaya wannan to wannan dai ayyana jin sha’allahu eh, ya fito ko? mimma dunal haqqi to sai an